Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Izzatu kashi na farko. Bismillahir rahmanir rahim. Cikin tsakiyar dare lokacin dare har yayi raba. Baka jin motsin kowa sai kukan kwari da na karnuka. Unguwar shiru sai hasken fitilu da suke zagaye da unguwar. A haka yake tafiya a cikin motar shi ba tare da tsoron komai ba sai dai kallo ɗaya zaka masa ka gano yana cikin matsananciyar damuwa. Yayi fakin daidai wani katon gate baki. Mai gadi ya zo ya bude masa yana tsaka da yangadi ya ji tsayuwar mota a bakin gate. Ko ba a sanar da shi ba ya san kowa ya kafin ya yunkura ya tashi ya ji an fara nokin. Zabura ya miƙe ya fita ya matsa jikin kofar shigowa ya ce waye ne muryar tana cike da kwarjini ya ji ta doki dodon kunnen sa ya bashi amsa da cewa ni ne ka bude jikin sa rawa yake ya bude masa ya shigo yana shigo ya mika wa mai gadi ki yace ka taso lawan ya shigo da mota to Alhaji a tashi lafiya ya amshi makullin jiki to alhaji a tashi lafiya ya amshi makullin jiki na kirma ya kasa ko kallon fuskarsa sai a sace ganin idanuwansa jawo ya san yau ran maza a bace yake hakan yasa yake yin komai a hanzarce gudun kar yayi laifi kofar shiga fat ɗinsa ya sa ki ya buɗe ya shiga tare da mai da kofar ya rufe wayar sai ya zawo aljihu ya haska falo wanda yake tsabba alamun datti ya wuce ɗaki a can ya kunna fitila ya zube kan gudo yana sauke numfashi yana jin kirjinsa na masa nauyi sosai ya jima bai ji bacin da irin na yau ba ya rasa abin da yasa komai yake kauna sai ya rasa shi ko da ba shi da sa'a a rayuwarsa ne ya tambayi kansa cike da tausayin yadda yake riskar jarabawa daga wannan sai wani baya fita daga cikin wannan sai wata ta sake riskar shi wai da yayi kowanne bawa akwai tashi jarabawa a duniya kuma Allah yana sane da shi yasa ya tsane zunaninsa da yake ya miƙe tsaye ya matsa jikin madubi ya dubi kanshi ba tare da inda ba tare da ba tare da ba ta inda Allah ya tauye shi a tsarin halitta duk inda yake duk inda ake son namiji mai kyau haduwa da jarumta ya ya tsaka a sashi komai nashi mai kyau ne ya ɗaukar hankali amma Allah baya tara ma duka duka bawa gaba daya cikin wadatar ga shi cikin wadata amma duk abin da zuciyarsa take masifar kauna sai ya rasa shi ya ga hannu ya dauki hoton da yake ajiye akan mudubin ya kura masa ido a take hawaye suka wanke masa fuska a fili ya furta ke ma bar duniya ne saboda ina kaunar ki ba zan daina kaunar ki ba zan daina kukan rashin ki ba hajara sai ranar da ni na koma ga Allah sun batu ya fara ganin ya fara furta kalmomin da basu dace ba ya sauri a matsayin sa na musulmi kuma mimuni baya ajiye hoton yana ya ajiye hoton yana juyawa ya juya ya shiga bayi a wurin ya fito ya shimfiɗa da alwala ya fito ya shimfiɗa da duma ya tada sallah ya jima yana salloli da addu'o'i har aka fara kiran sallar asuba sannan ya miƙe ya nufi masallacin da ke cikin gida rashin baccin da dare rashin baccin da daddare bai yi ba ya zama masa jiki don haka yake ganin rana haka yake ganin dare amma yau sai yake jin kansa na sara kuma ya masa nauyi da ƙyar yake gani a daddafe suka yi a daddafe suka yi sallah ya koma ɗaki ya kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke shi tana riƙe da hannun yarinya suka fito falo tana ta zuba mata surutu tana amsa mata da in kawai zama suka yi a dining area ta ja ɗaya daga cikin kujerun garin zama ta zauna ta ce mami ina kwana mami da take zaune a gurin tun ɗazu ta ce lafiya lau ta kalli baby husna ta ce ta juya tana kallon Surya ta ubanta mai mugun hali har yanzu bai fito ba yau sarauta ce da girman kai suka motsa masa sai ki yi wa lawan magana ya kai ta cikin lokacin tafiya na yi Surya cikin jin haushin maganganun mami ta amma mami kin san ba baya son lawan ya kai ta sukun ya hana gara imran ya kai ta tunda bai fito ba to uwar iya mai iya yin ciniki mai iya me iya yi ba zai je ba tun da bai fito ba dole direba ya kai ta ko ta yi zaman ta a gida in kuma ke zaki hakura da taki makarantar ki kai ta tun mi ta faɗa tana hararar soyayya kafin ta sake magana ta ji sallamar sumayya wanda ta gama shirin ta ko kallon inda mami take ba ta yi ba ta ce malama ki taso mu wuce kar mu makara soyayya ta miƙe ta yi mami sallama suka fice mami na raka su da harara ta jiyo da kallon tagun bebi husna yana ta tsani ubanta haka take jin tsanar yarinya wanda a tsorace take da ita inda ta ga fitar su sumayya mayya ba za ki daina kallo na ba ta daga mata tsawar da ta sa jikinta yin ɗaukar kirma idanuwan ta da kulla ta tashi tashi ki wuce wajen lawan ya ajiye ki wuce wajen lawan ya kai ki can ki cinye cinye ki fita ki ko cinye ki zai yi da ba a so ya fita da ke ko dan uban naki ya saba lalata ƴaƴan wasu yake tsoron bata tashi wasu da bata fahimtar maganar mami take ba ta miƙe da sauri ta fice saki mami ta da gaba da aikin cin abincin ta wasu na kuka ta fita harabar gida lawan da hajiya raliya ta kira shi yanzu ya ƙara so ya kamo hannunta ya sa ta a mota ya wuce da ita makaranta a hankali ya bude idanuwansa da suka yi nauyi ya motsa bakinsa a hankali ya yi addu'ar tashi daga bacci sannan ya yunkura ya miƙe idanuwa ya zo ido ya zo ya zare da sauri lokacin da ya ga lokacin da yake kai kallonsa kan agogon da ke manne a bangon ɗakin akan akan agogon ɗakin manne a bangon ɗakin karfe ɗaya da rabi da minti hudu yayi mamakin yadda aka yi ya jima yana bacci haka wanka ya shirya cikin wata shadda black wanda ta amshi fatarsa yunwa yake ji sosai amma baya son cin komai saboda ba daɗin abincin yake ji ba wayar shi da ke ajiye saman gado ta fara ruri alamun kira ya shigo ya ga hannu ya ɗauki wayar saboda ya ga sunan da yake yawa akan screen din waya assalamu alaikum dadi barka da safiya amin alaikum salam yauwa fatan kun tashi lafiya lafiya lau dadi muryar can kasa ya amsa wa dadi cikin kulawa dadi ya ce irfan lafiya wani ji muryar haka babu tun tafiyar saka ido ya rintse yana jin bacin rai jiya yana da awo masa sabo lafiya lau nake dadi yanzu na tashi daga bacci shi yasa lafiya launa ke dadi yanzu na tashi daga bacci shi yasa ayya maganar tafiyar fa baya so dadi ya taso masa da magana shi yasa yake kawai da zance amma dadi ya ki fahimta tafiyar nan bata samu ba dadi sun ba wani aikin sai dai na tara gaba kuma wat dadi yayi magana cikin karaji yanzu duk wahalar da ka sha a cikin a aikin suka ba wani dama ba kai dama ba kai ba wannan ai rainin hankali ne a jiya zuciya Iban ya sauke zuciyarsa ba daɗi cikin rarrashi dadi ya ce mai son ka yi hakuri insha Allah Ibrison za a samu wata damar kuma Allah zai dafa maka a samu murmushi takaici irfan ya saki an jima ana magana ɗaya yaushe wannan abin zai huce ko sau ɗaya ne yayi nasara a rayuwarsa ba komai dadi na gode ka kara haƙuri irfan komai na rayuwa mai wucewa ne ido ya lumshe ba tare da ya ce komai ba ni ma insha Allah next Sunday zan damu. oke Allah ya kai mu ya faɗa a takaice dadi ya fahimci kamar baya son magana shi yasa ya masa alama ya kashe wayar ta jima tsaye a jikin kofar ofis ɗin ta kasa shiga ta ku ta ku ta jima a tsaye a jikin kofar ofis din ta kasa shiga taku ta ji kamar fitowa za a yi don haka da sauri ta kai hannu kan kofar ta bude za ta shiga a tsaye ta ganshi da alamun fita zai yi kallon da ya tsare ta da shi ya yasa ta sauke idanuwanta kasa nuna watsa da yatsun hannun nata ya jima a tsaye yana kallon ta kafin ya matsa ya bata hanya alamun ta wuce jiki a sanyi ta shiga ofis din ta samu guri ta zauna kofar ya maida ya rufe ya koma gujen kujerarsa ya zauna har lokacin idanuwansa suna kanta murya na rawa ta ce barka da safiya ka tashi lafiya ta mai daɗi ta ratsa kunnuwansa murmushi ya saki bai bata amsa ba ya ce dama soyayya za ta zama sillar haɗa ta kiyayya haddasa kiyayya izzatu kasa magana ta ya ci gaba da cewa ko da kin daina zuwa school saboda ni ba zai sa na daina kaunar ki ba ina son ki izzatu don ban taba yi wa wata makamanciyar sa ba ita dai ta kasa furta komai ya san ba za ta iya magana ba don haka yace na dauka kin hakura da koyar da yaran saboda ni sai kuma ga kin zo kin yi mantuwa ne sai alakwata ta dauka cikin sanyin murya ta dama ni ban ce na daina zuwa ba bana jin daɗi kwana biyu shi yasa tararin fashinsa numfashin ta yi da cewa ƙarya bata dace da ke ba izzat tun ranar da na ce ina son kika ɗauke kafa ba ki sake zuwa ba har an ta hafsa na kira na tabbatar min kina da lafiya a jiya zuciya mai ƙarfi ta sauke lokaci guda zuba ta fara keto mata ba zan miki dole ba ki so ni ba izzat amma ki sani zuciyata ba za ta daina son ki ba yayi magana yayi murmushin da ya kula ba ya kula ba da ba shi haɗin kai za ta yi su yi maganar ba shikenan za ki iya tafiya kilas ɗin yaran ki suna nan kamar jira take da sauri ta tsuru jakarta ta fice ya raka ta da ido yana murmushi ya san a hankali za ta sako su shalof ɗin su kai tsaye falon gidan ya shiga ba motsin kowa san duk suna school don haka kai tsaye danin ya nufa ya san har lokacin breakfast ɗin sa yana nan ci kawai ya haɗa ya fara sha muryar imiran ya je yana waya yana cewa ok ina zuwa yanzu na tashi na tashi ne ko falo ban fito ba sai yanzu tsayawa ya tsayawa ya har ya gama waya ya kira sunan shi imara da sauri ya jiyo dan bai yi zaton da mutum a falon ba don ma bai ga kowa ba sai muryar irfan da ya ji ya kira shi na'am ya amsa yana karasa kusa da shi yana dukar da kansa kasa mai kasha jiya da har kake bacci har wannan lokacin zarar idanuwa ya fara hafa ya irfan me zan sha kuma wai kawai ban kwanta da wuri bane wani mugun kallo irfan ya masa da ya sa shi jiga taitayinsa jiya da wuri ka dawo gida ko dinna ba a yi da kai ba ka kwanta ko baka je sallar asuba ba ko duk a ɗaki ka kwanan kana sallah da salati shiru imaran yayi ya kasa magana fuska ba annuri irfan ya ce wai yaushe zaka gyara rayuwarka ka nutsu kai hankali ne imran ko sai lokaci ya kure maka wanda a lokacin da zaka iya gyara kuskurenka da kai a baya ba matashi ne kai ya kamata yanzu al'umma suna amfana da kai ba bata ka a banza ba muna son ka ne shi yasa muke faɗa ma gaskiya ka gyara halinka sai ka zauna da kowa lafiya irman da yake ta juya kai yace Allah ya bada abin da Allah ya ba abin da na sha amma tunda ka ce haka shikenan za a gyara jiyawa ya ci gaba da shan ti ya ga shi dinsa ya ga lunchbox din Husna a danin ta bincike da mamaki ya juya ya ce Imran duba mun baby kamar bata tafi school ba Irman da jira yake Imran da ya jira yake da jira yake a sallame shi ya shiga ciki har ɗakin mai ya leka amma ba ta nan ya dawo ya sanar da Irfan. Ran Irfan a ɓace to waye kai ta school tun da kai yanzu ka tashi don wulakanci ko lunch bag ɗinta ba ɗauka ba za ta zama da yunwa mami da take jin su tun ɗazu ta fito tana cewa ai baka damu da ita ba shi yasa baka auri wacce za ta zauna ta yi maka bautar yaya ba kuma dan ta zauna da yunwa ai ba laifin laifin ubanta ne da kanin ubanta tunda duk suna daki suna baccin asara an rasa wanne dan kwaya a cikin ku ya iso a ciki su ya iya tasowa ya kai mata abincinta irfan jikinsa har rawa yake <laughs> idanuwansa sun kada sun yi ja dama shi bai iya bacin rai ba shi yasa tsoron wata yake tsoron wata rana kar ya kashe hajiya raliya saboda irin bakin cikin da take kunsa masa zuciyarsa na ta basa ya miƙe ya miƙe ya ce ɗan ƙwaya ya fi matar da bata san darajar kanta ba ta zubar da kimarta kullum bata da aiki sai faɗa da yaran gida da ƙoƙarin raba ƴaƴa da mahaifinsu wanda ko ya san aikin ƴan wutan take yi hajiya raliya da ta gama cika da batsewa ta ce saboda baka da mutunci ne kake cewa ƴar wuta to wallahi ko wuta zan shiga kafa ta kafar ubanka za mu shiga tare ƙarya kike wallahi sai dai ku shiga ke kaɗai dan dadin mu ba shashasha bane irin ki imar yayi magana yana hoci Irfan ne ya daga masa hannu yana masa alama da ya fita ya bar gurin. Yana hararar Hajiya Lariya ya fita daga falon. Nan duk na san duk shirin ki akan mu da dadi amma ki sani Allah ba zai baki nasara ba. Yanda kika shigo gidan nan kika fitar da mu a tare haka zaki fita ki bar mu tare. Dariya sosai Hajiya Lariya ta yi tace ai duk abin da zaka gano zaka gano a banza dan yanzu dan yanzu ko kashe Alhaji Nasir zaka ba zai iya rabuwa da ni ba amma kai cikin sauki zan raba ku kai da ko aikin gaban ka ne baka iya nasara ba bare ka sa ran zaka yi nasara akai na akai na ƙarya kake wallahi irban da ya kula idan ya biye mata sai dai a niya don kina ganin zaki nasara to mu zuba mu gani ni kuma zan nuna miki duk makircinki makircinki Allah ya fiki kuma ba zai baki ikon cin nasara akan mu ba daga haka ya juya ya fita daga falon nata taɓe baki ta yi in dai in dai baki ta yi in dai nace to wata rana da kafarka zaka bar gidan nan dariya sosai Maryam ta yi mata sosai har sai da ran Izzat ya bata ce malama wai dariya me kike haka tsagaitawa da dariyar ta yi ta ce ba komai yan gudun hijira har kun dawo ne tsaki ta ga aikin banza ni wallahi ba a san na dawo ba dan abba ya takura sai na faɗa masa dalili ne ni kuma da na ce masa saboda shi na bar school gara na ci gaba da zuwa muna kai ruwa rana ta karasa maganar tana turo bakinta mai zai hana ki ba ankul Nura dama tunda ya nuna yana son ki ni a gani na bashi da wata mankusa da zaki ce ba kya son shi to ta yi maganar tana tana dafa izzatu ido ta lamce ta ware su akan maryam ta ce maryam na san ankul nura sosai kuma na san bashi da wata makusa ko hali mara kyau amma yana da mata kuma mugun tsoron ta yake ji ni gaskiya ba zan iya auren mai mata ba gara saurayi yafi baki ta sake tana kallon izzatu lallai samun guri lalle samun guri yanda maza suke wahala a wannan zamanin ki har choice kike da shi ai kalan maza zaki wanda kalan maza zaki aura mishi ta sake ta ce ni fa yarinya ce ai bazan ma kuruciya ta ga mai mata ba na fi son yaro kamata yayi kamata wanda bai taba aure zan zan fi sakewa shi ma ya fi sakewa da ni hmm. Maryam ta dafe baki tana kallon ta Harara Izzat ta wurga mata ce kin gani kar ki hana mu karatu ki tashi mu tafi kin ga kin takura mu okay ai zaki fito wallahi sai mun baki shawara kuma dole ki dauka ba zaki watsa mana ankul nura kasa a ido ba Maryam ta faɗa lokacin da take kucewa daga ajin Izzat ta share hawaye ta yi a hankali Izzatu share ta ta yi ta mai da hankalinta kan ɗaliban nata da ke yaran sosai. Ya jima a cikin motarsa a zaune kansa na sara masa yana ganin kamar ba zai iya tuki da kansa ba. wani zai duba ya ga lokacin tashin su na yayi cikin sanyin jiki ya fara tashin mota da hanzari mai gani mai gadi ya bude masa ya fice daga gida A kofar makarantar yayi fakin lokacin ma ba a taso yaran ba tayin bai karasa cika ba. Kwanciya yayi a jikin motar yana tunanin rayuwar da suka yi da matarsa Hajara lokacin da ya auri Hajara ba son ta yake ba saboda kin yin auren dadi ne yayi masa ita ya aura masa. Hajara tana da hakuri duk halin da ko in kula da yake nuna masa ba taba gajiyawa wurin kyautata masa ba yau da gobe yasa ta fara shiga ran har ya sako ya rungume ta a matsayin mata shekarar da ya fara son ta kamar auka a cikin shekarar ta haifu suna kuma a shekarar abubuwa da yawa suka faru ciki har da mutuwar hajara glass din motar ya ji ana tabawa ya ya dako da kansa kasa ji yake kamar an dora masa katon dutse akai ya kalli wurin baby ce a tsaye da alama ta jima a tsaye gudun dan agun don har yaran da suke fitowa daga school din sun ragu sosai ajiyar zuciya ya sauke ya bude mata mafi mota ta shigo tana washe masa baki murmushi ya tsakar mata yace baby kina jin yunwa ko yau kin manta laptop box ɗinki a gida kai ta girgiza ta ce a'a fafa bana jin yunwa mun ci abinci tare da su anti izzatu gaskiya antin nan taku tana ji da ke baby yayi magana yana shafa kanta cike da farin ciki dariya wasu ne tai tana cigaba da bashi labarin antin nasu a rashin yana yaba kyawun hali irin na malamar tasu don haka zai yi mata alkhairi saboda kunnan da take yi wa gudan jinin sa a gajiya ta koma gida don ba ta zara sosai a gidan nasu da makarantar da take koyarwa shi yasa take takawa da kafarta a falon ta zube ta mai da numfashi kamar jira take ta zauna ta ji wayar ta ƙara ya kara alamar sako ya shigo tsaki ta ja nan a ta kamfani ne dan gajiya take da buɗe sakon MTN zaro waya ta daga jaka ta duba da mamaki ta bi sakon da kallo fatan saloniyar mata ta isa gida lafiya kewa da bekinta sun hana zuciya ta sukuni ina fatan wata rana iwar haka tana gida na ki huta lafiya beauty na Fatima tana tunanin ta da sakon ya fito zuciya ta ce ta ce ta kawo mata sanura ne da haka ta goge mai din ta ci gaba da danna wayar ta yau kuma sabon salo ne saki ta yadda zango nan ta ji muryar an tafsa da ke fitowa daga kicin murmushin da ke ƙara sowa fuskar ta kyau ta ce wallahi na gaji anti da ƙyar na ƙara so gida kwana biyu da kike kika yi baki je ba ne har kin sangarta dariya izar je sai kuma ta zabura ta sauri ta ce yau anti yaushe an kullu ya kira kin ya tambayi lafiya bana zuwa makaranta kika ce ina gida lafiya kalau baki anti zatu a baki anti hafsa ta tafi ya kira ni ya tambaya ko lafiya baki da lafiya nace lafiyar ki kalau shine nayi nayi fi kuma a'a a amma anti me yasa kika bashi namba ta damu na zai wallahi baki anti ta saki tace yaushe na dauki namba na bashi amma ki karara a fuskar ta ta ce amma yanzu fa a yi yamin text message da new sim ɗina ban da ke da abba ba kawai na kira da sim ɗin gaskiya ba ni na bashi ba sai dai ki jira dai ki kira abban naku ya dawo sai ki tambaye shi ko shi ya tura masa gaba ɗaya kan izzati ya yau shi abba ya san uncle nura da har zai bashi namba ta to shi abba da baya kaunar ganta da wani shine zai raba zai raba nambanta da agun samari ko laifi kika yi wa malam nura ne magana an ta ta katse ta da tunanin da ke a an ba komai ta miƙe eh, tsaye da takarta ta hanyar ɗakin ta ban yi sallah ba ga lokaci na tafiya ki bar girki idan na fi fito zan dora ta karasa maganar tana shigewa daki kwari suka isa a apartment ɗinsa ya wuce da Husna yana mata wanka dama tana da kaya a gurin sa ya sauya mata wasu tana jikinsa sa a kwance ta kalle shi tace papa kullum kausar moments ce take zuwa daukar sa a kuma tana ba mu labarin moments tana siya musu kayan wasa kuma har bebinta ta haifa take goya masa kausar din ni ma papa yaushe mommy na za ta dawo ya ringa bata abinci a baki za ta ringa bani abinci a baki za ta taho min da bebi ni ma in ringa goyawa ko papa riban da yake jin kamar ta dauko dala da gauran dutse da aza masa akan sa ya kasa furta ko kala kalma ɗaya don sa ya masa nauyi sosai papa mai kullum cewa take momi na ta mutu wai ba za ta dawo ba da gaske ne momi ba za ta dawo ba idan shi ya rumshe ya sa hannu ya rungume husna sosai yana jin kaunar yarinya a cikin zuciyarsa mominki tana saudiya ta kusa dawa insha Allah murya tana rawa yin maganar idan shi tab da kwallar tausayin kansa da diyar tasa murmushi tausayi husna ta yi hada cewa gobe za ta faɗa wa sukarsa ita ma mamanta ta kusa dawowa yayin da ta bar zuciyar mahaifina ta cike da damuwa da zulumi sai yamma suka dawo daga school suna shiga falo suka tadda hakimar a zaune tana kallon tv su mai da yake ba jituwa suke da mami ba dan ita ba ta daukar wulakanci ta shike ɗakin su ko kula iskar ta bata yi ba su mai ce mata mata sani da gida sannan ta wuce ciki